Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Asabar 19 ga watan Janairun shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Fadar White House ta bayyana taron kola kashi na biyu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un wanda za a gudana a ƙarshen watan Fabrairu sai dai ba a bayyana wajen da za a gudanar taron ba. an fitar da wannan sanarwa ne bayan da trump ya yi wata ganawa jiya juma'a da kim yong choi a ofishinsa na oval office wanda fadar white house ke cewa tattaunawar wani yunkuri ne na ganin koriya ta arewa ta dakatar da shirin nukiliyarta ganawar trump da tsohon ɗan leken asirin koriya ta arewa wanda ake kallonsa a matsayin hannun damar kim jong-un ta kwashe kimanin sa'a ɗaya da rabi bayan kammala ganawar kakakin fadar white house sarah sanders ta faɗa wa manema labarai cewa gwamnatin na ci gaba da samun nasara ta wannan ɓangare. ofishin mai bincike na musamman robert Mueller ya fito ya karyata rahoton da ke cewa shugaban kasar amurka donald trump ya umarci lauyansa ya yi wa 'yan majalisa karya kafar sadarwa ta yanar gizo da ake kira buzzfeed news ta ambaci wasu jami'an tsaron amurka biyu da aka sake sunansu a rahoton da ta fitar na cewa trump ya umarci tsohon lauyansa michael cohen da ya yi wa 'yan majalisa karya akan kokarinsa na son gina otal ɗin trump tower a birnin moscow duk da haka mai magana da yawon mai binciken na musamman peter card ya faɗi juma'a cewa rahoton da buzzfeed ta fitar kan shaidar michael cohen ya baiwa majalisa da ofishin binciken ba daidai ba ne jim kaɗan bayan da ofishin mula ya yi magana kan batun babban editan buzzfeed ben smith ya fito ya ce har yanzu sun amince da rahoton da suka fitar kuma ya yi kira ga ofishin mai binciken na musamman da cewa ya fito ya faɗi ɓangaren da ba gaskiya ba ne a rahoton. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar tarayyar Afirka da ake kira AU a takaici ta shan masu masu saka ido a harkar zaben jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo bayan da ta fito ta yi kira da a soke sakamakon zaben da aka fitar. Sai dai ƙasar ta fito ta mayar da martani ga wannan kira na kungiyar AU tana mai cewa wannan ƙarin wata matsala ne akan batun da yake mai rikitarwa. a watan da ya gabata zaben da ake wato zaben da ke cike da hargitsi da matsaloli ya haifar da jita-jita cewa da daɗaɗɗen shugaban ƙasa joseph kabila zai sake murguɗa sakamakon zaben ranar juma'a kwamitin da ke kula da kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya ce yana da bayanai da ke nuna cewa an kashe mutane 34 an kuma kama kusan mutane 250 ba tare da sun aikata komai ba tun lokacin da aka sanar da sakamakon zaben a makon da ya gabata sakamakon zaben da ya bai wa kowa mamaki ya haddasa rashin zaman lafiya sabanin hasashen da aka yi inda aka bayyana shugaban 'yan adawa felix tikshedi a matsayin wanda ya nasara ranar asabar ɗaya ta gabata fayulu ya nemi kotun kundin tsarin mulki da ta wato ta sa a sake kidaye ƙuri'un da aka kada jami'an zaben ƙasar dai sun ce ranar 22 ga watan janairu za a rantsar da sabon shugaban ƙasar. Ƙungiyar tarayyar Afirka dai ta yi shiru kan wannan batu, amma ranar Alhamis jagororin ƙungiyar suka gudanar da wani taro a birnin Addis Ababa suka kuma fitar da wannan sanarwa. jiya juma'a masu gwagwarmaya kin zub da ciki suka yi gangaminsu na shekara-shekara a nan birnin washington dc inda shugaban amurka donald trump ya yi jawabi ta hoton bidiyo ya kuma yi alkawarin kare 'yancin rayuwa ga kowa Dubban masu gwagwarmaya sun yi wannan taro a karo na 46 suna masu zanga-zanga kotun koli kan wata shari'a taba yi a baya wanda hukuncin ta ya bayar da izinin zub da ciki a faɗin ƙasa har tsawon sama da shekaru 40. mataimakin shugaban amurka mike pence ya halarci gangamin inda ya gabatar da tsohon hoton bidiyon trump ya kuma kira shi a matsayin shugaban kasa mafi goyon bayan 'yancin rayuwa da aka taɓa yi a amurka da yake jawabinsa Trump ya alkawarin hawa kujerar naki kan duk wani kuduri da aka gabatar masa wanda yake ganin zai iya kawo matsala ga kare 'yancin rayuwa. daga ƙarshe shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce zai yi wani babban jawabi kan rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi da kuma batun tsaro da ake fuskanta akan iyaka lokacin jawabin da zai yi wa amurkaya a yau asabar trump ya ce jawabin da zai yi daga fadar white house zai fito ne da karfe uku na yamma kuma zai taɓo batun matsalolin jin kai da tsaron ƙasa akan iyakar kudancin amurka. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. uh, ta bin shari'a ba Barka da asuba. To alheri. Bari in abin da turawa suke cewa happy birthday. Oh, na gode. Thank you. Na gode. belated birthday. Haka ne kawai. An sha cake, an ci cake. Wallahi kam. Ai mun gode ma Allah ba karamar rahama bane da ni'ima Allah ya nuna maka kowace shekara ka kara shekara saboda wasu ba su ganta ba. To dole. To, to Allah ya maimaita mana, Allah ya maimaita mana, Allah ya nuna mana ta baɗin baɗin baɗin baɗaɗa. Amin, amin, na gode. Nake cewa baba, na ce to kaga shekarun nan ba zan faɗa ba, na ce kaga shekarun nan yadda aka rubuta su anan to Allah ya juya su. Haka, ya juya lambobin. Ya juya lambobin. Ya ƙara juya <laughs> lambobin. Ah, yawa. <laughs> Aka juya so ɗaya so biyun nan ya yi yawa alheri. <laughs> Eh. <laughs> juya lambobin ya kara juya lambobin eh. to Allah mai mai na Allah ba da zaman lafiya Allah ba da lafiya ba abin da take tsoro a duniya irin tsufa kullum ana magana tsufa tsufa haka fa na taɓa ba ku labari ko eh, haka ne to to mu dai Allah sa mu tsofe da da amfani ba alera ai eh, ke kan ki gode ba Allah ni na sami irin wannan a cam a cam din nan jikin ta ki ji yar rigar da ta kamar irin na babi don din nan haba ai kamar irin tsufan ku muke ba Allah ya ba mu irin ta Allah Allah Allah ya kyauta ta karshe mu duka to amin da mu bude wannan babi da waɗannan jogayen gaishe gaishe da muka samu ga mu na dukkanin mu ya cika dai inda lokaci ya ba mu iko iyakan da zamu dire kenan to haka ne kuma mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana to To bari fara da wannan jerin sunayen da bako-bako ya aiko. Mm. Ya ce wato bako Umara mm. Kandilwa mm-hmm. Bukar mm-hmm. ɗan jihar Difa <laughs> da kai za mu fara yau lambar ka ta samu shiga shi ne kawai ya ce assalamu alaikum masu gidan rana mm-hmm. kina ji to ba mm. <laughs> ga ga eh, munanan rana da dare da safiya duk mu ne to ya ce ku mika min gaisuwa ta ga yan uwa da abokan arziki ga jerin su nan mm-hmm. ya ce abokina musa maina kandilwa bukar mm-hmm. da zumbuto malam goni kandilwa bukar da bulama kulla ke ma kice kandilwa kandilwa bukar mm. amma na gaba kake ce <laughs> to na yi shiru <laughs> da umar mamadu kiringim da mm. usman karim kiringim mm. da salisu ibrahim Kiringim. da comrade bulama ari gazamni da madum tahir gazamni sai kuma wuri malam bare bure zuwa to gaskiya waɗannan sunaye dai bako sai ka yakuri idan aka mamburɗa su sai kuma oga ibrahim sd kusfa zaria da mm. kaka bukar gursuma da masako da ilwanu sa'idu bayari da kinunu sani yunusari kin san dai sunayen nan ah, ana so sai ai kun san mu abin saboda yau da gobe kullum su mutanen mu ai da lawan bin hambali da usanni abba dambam da yawali sani kai da gali surajo dan mutum faki da usmani abdumani buti da usman abdullahi gambaki da Lashiru Aliyu Bukuyu sai kuma Ashiru Lawan na goma yana kuma gaida Yusura Baban Gusau da Ibrahim Salisu ɗan Kaduna sai Salisu mai shinkafa son da Idris M Idris da Maturu da Abubakar Yanagaji Bauchi da kuma Kabiru Jika Karaye Sakkwato. sai Muhammad Habibu shugaba na kungiyar murya talaka jihar Gombe da ya ce da ma sauran abokan shi na facebook baki daya ya ce allah ya kara daukaka amin daga kamar yadda muka faɗa bako umara kandilwa bukar dan to muna fatan duk kun cikin koshin lafiya <laughs> to za mu daula mm. to bari ni ma na ya ɗaya inda kika fito domin mu miƙa da zumunta kam to wannan gaisuwa a bari ya huce ga abin nan ne ya aika mana a tahiru hashimu ya ce gaisuwar a bari ya huce zuwa ga baba gana nuciya wacakal da idris m idris da matulu da abdulrazak taka lafiya bali da bala muhammad dambam da sabi'u mai manja gamawa da yusuf mai raƙumi ɗan kande sai alhaji zubairu yalwa kutumba bali taraba da attahiru hashim garin cewa yi tuka yana nufi na ƙarshe ne wannan daga eh. attahiru hashim garin yerima karamar hukumar gasar taraba eh haka ne gasar taraba ce kam <laughs> to kuma bari mu tafi a garin gashuwa a jihar yobe inda muka samu wannan gaisuwa daga hannun sa'idu gagiyo katamma Dalibi a jami'ar tarayya da ke garin gasho kenan a jihar yobe ya ce gaisuwar a bar ya huce zuwa ga mai martaba sarkin badi abubakar usman umar suleiman da abubakar kawu girgir da musale tela girgir da babana alhaji nuciya wacakal da sa'idu abdullahi da Maturu sai kuma comrade gama jibrin da usman kasim kiringim da fatar duka an tashi lafiya to amin to bari nima na garzaya din wannan gaisuwa ne ya fito daga yusuf garba dauda inda yake cewa ina miƙa sakon gaisuwa ta zuwa ga hawa baban fatima da malam aminu sabon shago unguwar jaji da bashir alkali da ke anguwar jaji da malam isa lariski unguwar jaji da bala mai gyaran rediyo unguwar jaji to wannan dai ko ina daidai unguwar jaji ne da mani mai shayi unguwar jaji <laughs> da bala mai lemu unguwar jaji da umar adamu a wannan umar adamu cillariye to fa wanda aka fi sani da daku shi ma din a unguwar jaji <laughs> sai malama fatima woman leader unguwar jaji sai shararren dan jaridan nan nasiru musa ahmad sunshine fm fataskum sarkin sudan jikan da duniya halabila hassan ne bubakar kuma bari mu eh, karasa kafin mu je filin labarai ko? Haka ne kam. To wannan gaiso ta ƙarshe dai ta hannuna yau ta fito ne daga hannun Umar Umar wanda lokaci zai ba mu damar karantuwa kenan yau. Mm-hmm. Ya ce fatan alheri ma'aikatan sashen Hausa. Don Allah ku miƙa min saƙon gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwana da abokan arziki kamar su Nasiru Aliyu Bukuyum da Adamu Habu Umar Nyanga. da yusuf cimbi naija jihar naija da baba gana alhaji nuciya da ashiru na goma ruwan ɓaure da nura muhammad mai apple sai kuma binta aliyu zurmi da yahaya dano azare da comrade bulama ari gazammi da idris m idris damaturu da ibrahim sd kusfa da gali suraju faki da dauda hudu nguru da kuma inuwa abdul malik nguru da kinunu sani yunusari daga ƙarshe ba zan manta da ɗaukacin al'ummar garin damas ba gaisuwa ce ta fito daga alhaji bukar gursuma da masak mm, mm, mm. to muna fatan da suna cikin ƙoshin lafiya daula akwai wani abin da na lura da shi kin ga wayannan gaishe gaishen waɗanda suka saba aiko mana din nan mm. wasiƙun da ke ki da wasiƙun da ke hannu na kika lura sai kiga kusan sai ka ce sunayen duka ɗaya ne mm, wannan ya gaida wannan wannan ya gaida wannan to mako mai zuwa idan Allah ya kai mu mm. duk wani sunan da aka maimaita ba ma kiran shi haka ne kam da haka kowa duk wanda aka riga aka gaishe shi ya tashi ya aika mana da gaisuwa zai ji sunan shi kana kuma mutane daban mutane daban daban haka ne duk duk sunan da suka aka karanta su nan yanzu za mu ba da lokaci ba a sake kiran su. Mm, haka ne. Yanzu za a gaida a gaida waɗansu su ma su san ana yi da su. Haka ne kowa a dama da shi duk mai saƙon gaishe-gaishe ya aika. Ya aika duk mai gaishe-gaishe ya aika sababbin mutane daban su ma a gaishe su. Su ma su san ana yi da su to mun gode. <laughs> yau ma dai mu dawo layin yan fulani ne aikin san kullum mu muna nan dai <laughs> <laughs> labarin wani dan filla ne da matar shi eh. ana zaune dai ana zaman lafiya ana nan ana yan sai ranar ya tashi dalla zai dashi shiga dalla luri kin san dan filla da wuya suke sai da shanun su ai ba a sai da sai dai ai ta kiwo ai ta kiwo eh. to sai ranar sai ya samu wani dan laluri ina ji ana dan bukatar dan canji kudin hannaye dan wani abu sai ya tafi sai da shayin saniya da ya je saidawa yayyayi ranar da kasuwan garin ke ci kasaniya ta ki shiga har aka rufe kasuwa ya dawo gida ya yi tagumi ya yi tagumi ya rasa ya zai gashi kuma yana cikin bukatar kuɗi sosai Shi ne sai matar ta ce mashi mai gida na san yadda za ka yi ta bashi shawara cewa idan wani rana ya sake zagaya ranar kasuwa idan har ya ji sai da wannan saniya ya ce masa tana da ciki shikenan sai aka ranar kasuwa ta zo ya ɗauka shaniya ya tafi sai da saniya da aka je sai kowa ya je sai masu talla sai ce tana da ciki aiko nan take aka sai saniya shikenan kuwa ya dawo gida yana murna yana murna eh, sai matan ta ce mashi ai daman na for the price of one shi ne matan ta ce ai daman na gaya maka ana nan ana nan to ina jin daman kuɗin da yake nema kuɗin aure ne mm. zai maɗe shi aure. To sai aka zo maganan sadaki. kai wanda za ku yi aure suka ce za su kawo sadaki jaka daya sai dan fille ce jaka daya ai jaka daya yayi kadan talatu fa talatu jaka daya yayi kadan talatu har ciki ne da ciki ne da talatu fa talatu akwai ciki ne da ita fa yana gani tunda tunda dai ya sai da ya sai da sai da ciki to yar shi ma abun nan to yar shi ma tana da ciki yayi kasuwa yana ga bai sace wa zai kashe mata kasuwa ba da ita za yaya to haka dai aka gane kisan dan billa ne dan aka tsaya to ni daula yau labarin da nake da shi wani labari ne da ya fito daga hannun ashiru sani shi kuma labari ne na wani mahaukaci eh, ashiru lawal na goma ruwan ɓaure ya ce wani mahaukaci ne yana tafiya sai tsinci naira dubu a ƙasa eh, <laughs> sai shi kenan sai ga wani mutum ya zo wucewa sai ya lura ashe mahaukacin ya tsinci kuɗi sai ya ce masa kai ID card ɗina ne kin san kuɗin eh, Najeriya yanzu dala dubu da takarda ce ta dala dubu akwai dala dubu ɗaya ba? Dala dubu alheri ko naira dubu ɗaya. <laughs> Harkar dala Amurka. Naira, naira nake son ce daula a cikin gane zan muke shayin mahaukaci a cikin gane. Naira dubu daya a takardar naira dubu daya ba? Mm. Takardar naira dubu daya ce ya tsinta. Mm. Sai wannan mutumin ya ce kai ba na ID card ɗina ne. Mm. <laughs> Sai mahaukacin ya ce, ai wato kana gani ni mahaukaci ne ba? <laughs> Ko kuma ni wawa ne? <laughs> Sai ya ce mashi to ya sunanka? sai mutumin ya ce sunana central bank of nigeria abin da aka rubuta a jikin <laughs> a cikin a cikin takardar naira mm-hmm. sai mahaukacin ya ce to shekara ka nawa tun da dai a ID card za a sa sunan mutum ba. Za a sa hoton mutum. Eh, za a sa sunan mutum dai tukun. Mm. Kuma a sa a sa shekarun shi a cikin ID card. Mm. Sai mutumin ya ce shekara ta dubu. <laughs> Kamar da aka rubuta a naira dubu ɗaya ba a katin naira dubu ɗaya. Sai ma'aukaci ya ce i lalle ko ID card ɗinka ne wannan. Ku karɓa abinka. sai ya ce to amma ka dinga sa hotonka mm. don kaga wannan ba hotonka a ciki sakarai kawai kai kamar da mu ma'aukata ne wa in ID card ɗinka ne ai akwai suna ya kamata akwai akwai suna abin da kawai baba a cikin wannan shine shine hoton mutumin ne baba yace to daga yanzu in kai ID card ka rika sa sunanka a hoton ka sa kare kawai karba abinka. <laughs> <laughs> <laughs> Daula inda na ga lokaci ya fara harara masabili da haka su mu ja burki nan yanzu a madadin daula salim alheri ke muku fata alheri allah kuma ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da amin na sarkin kudu Lord, you muka kawo ƙarshen shirye shiryen mu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka amina buhari auna ce daga nan birnin washington dc nake sallama da ku Musique et info.